akwai lajitan ta ba dai a dalita sun a a dalita sun hmm. mun tura cikin ba ta ciwo inda na gaji ba ne ya na mila filanya wadda yake bari gari shi daga ya japan tebuci gbe ne ga cabe na amma mun ga cile dai doro nan ga cabe na su kwanwa ji pade yi to dubai lika da lika ta al'adari ba ta da da eh, eh, na

katuna kina wotana ilo na wani ngake no ade litafi lo chile na ke ba ade so chile ma le mo fayin ala fasaro landi amma tunne ba wani fasara wale ga da doro ade kemina na comprehend ya ade ya ni ko na asalo ade wale ga ba me ta da ya lo ga ma de ni ti ti na da ka shi ne mun ga shi abin da wannan wajana bayan ribe a na a nisan <laughs> nan ko sabon da yake wani wani da shi ba da za a na ci bakatar wani

ana lalata ne wurin jiwo tsari ko da kana jajiri ko da a ji da ba ka san to ya ne da ko da ka san da ba ka san to a jajiri a dawo ne ne ga ga elmi na da zan yi ya da mm. na cikin amma ya ko ta ji da ta ta a da bayanin na ji amma ga dole na ba kuna ba ne na ga na ba da ko yi ga <laughs> sun gane nan da na dabbobin ko ga na alabi na na zuwa ya ci ga aga koruwo ya ci ya eh, kuce ne ya koyar da yana ga fa'in na alam tubuna da hasa hmm. ya bude wajen manufa ya tutu ya musu da wani amma ya bi tv ba a manufa ba da wani ah. manufo yi a discriminatory information ya eh, so wane ga hadisin da ci da na bige bice gaza ko wuce da hukunci ne ma da ya bona bi ko wuce kayan da ci nan ko wuce tabbata da ci nan ma daula bi mm. ebo ga gishi mo odi fahimta ko amma ce bai zai lokaci da ci nan hukuncin da ci biyu wato eh, wato man da ji sauki ya yadda shi na ke mai fiye daga kwacewoyi da tiyo lamari da yan mm, energy faruwa jini da population ya haka ni ce wato ke na saudi a cika population kyayan ba wuce biya ne ganto ya gana a nabi gangan la tamna'una ima Allah masajidah nne jikuka yaja ene malam chigu ya ja na hukuncin da shiga cibo tebeyin inda ci mulaji faruwa ya ba mai yau su bisho inda ci laji faruwa ke misali ba ni mai biyan ga mai wuce ba kamun yau da alaihi salatu wasu da abu da wuri tawafi babu ya jin nji masalasi ka bɛ kɔ la kila hmm. hmm. hmm. a se jɛn fiti o kila a se bɛ tuyɛn fiti o ala ali fiti o ala ali yi kin yɔ nka i bɛ population la kan da ci hukuncin de ci waya lau hukuncin da ce lokacin ya annabi wa lau shi hukunci ba da annabi misali annabi ga zamanin

amma ya da dubu ne maji din shekwata ba na gide latiyan ya ku baga ba na gide loyon eji ya ku baga e bayi ba abu mu a riki bulayi ba gide ga madina da wanda maka ba amma yi jiwa gan kanyu ce kibla tun yi madina mu dan mashe ko ya magribuwa thank you hmm. ba so annabi wuti wai ga gabe ya madina ba nun dan nga wai ga dan wani kuna ba da kibla a dan wuti ba na ko kibla ba wata so ga be ga ga hukunci ba ga ta amu wa bayani wa tigo bula sha ga su kukure ɗan la kandoci hukuncin lokacin ya alabi kandoci wato wato je tiye da na nudan mm. wakon periwo mm. igalo da da na na periwo alabi ya ga area gwamnatin a wuke population wani eh. daga na dai kaidan usul na ga tasarif limamu rai ya ce manutun bil ake sannan kaidu wani ke existu shi wani amma kan yi da shi karancin ilimin usul fiki kin ba mu ko sai rikici ele le gan ke lisan kino eh, soku sun kwallo ne malam mujahid lugar jimawo gan eh, eh, ce yin gwamnati nigeria boko muji karari wato ah. misu da hannun nabi gwamnati nigeria ji karari ẹna tóòtí lájà lẹ́yìn náà lájà ráàmù ẹna tóòtí lájà ráàmù ojú lájà lẹ́yìn ẹna wọn lábẹ́ ẹna gan yẹmọ fari gan gwamnati nigeria àgẹ́yìnlá jígbá tó ájìmọ́ tó ìbè mọ̀hárọ̀mí tí òun dé bá yí na tó a àwọn ya na, so gómìnà nàìjíríà wọ́n pẹ́yẹ tí wọ́n ti bọ́ wọ́n pẹ́ na tó bẹ́ pẹ́bẹ̀ yìí na wọ́n na na dẹ́bọ́ aná zagi na na maka agaye kan wajen fahimta ko in eh, in zagi madanin asma mm. wa mutu annabi sallallahu alaihi wasallam da aji mai ya san bici eh ko hmm. annabi magagan daga nan wa na mutu da ne mutu mutu ke ja wa mutu an to mi be tun da mutu be biyu nan hmm. hukunci lokacin tun a yajin Hmm. tasarruf limamin na ga'alin wa injina na wa apply ya yanzu fahimta za a latin bayan na launce a yi apply ko ya yi ta yi ga ya kama shi jami'an sojin bayani bayan na ya sa da ma'ana days

yan mafari suna da yau a wuya ganin na zai wani da kacin abu ga a wuya a wuya na ga zuwa ba a na ta ganin na ibin waya nga daga nan wa so ne wani na yi wa nga lube ma wọ́n ti fahimta mm. a na bi a wuya ya wuce ne ne e baci mi be gbingan medical bi na a gan zane mi be doctor na mi be gbingan na mari hmm, fatawa ngan e bayan fatawa ya abu hmm. ngan in zaki e nga we e e tsagu taga mu lo tun lo ci wannan e pedu ci na amma nga ji so we tsagu ta mu e mu ce yawo e baci ka tun nan lura bayan wanda ya dano je tukwata da yawa irin ma yi manufa ba ba ga wani dulotun da population da ya labe ba da su yana la gwamnati yana jira ci kanada da wani mai ga na yoyin bani igacin ayyaraki yan ilimin makasi bile ya ba zuru ya malega annabsu mukaddama alaji so a dai gaskiya wo gaskiya ya buna ka na ka gwamnati hmm. beta hmm. ko yanzu shi beta ne hmm. da shi gaba shi ta bukarun da jari ko shi da hambaji 所以这就回答讲，要从我过去我，嗯，哎，啊，不讲我们的，就是说速度空间这个感觉呢，嗯，啊，路啊，速度空间，嗯，我听我的听，哎，我发现我这一个，嗯，我听我的听，啊，嘛，你别那边，我还是那要我们提。laifi koyina na koya ne na gaskiya sai wayo do laye gauji kila àkíkà ọ nígbàdúgbà tó tó máa ń gá ibẹ̀ wọn mm-hmm. náà wò máa tó ọ̀rọ̀ gádà certain time lokacin da ci ya tun da ce wò máa

tẹ́ǹtì yẹn márààbà yi wọ́n ti apèsè èyí ti ní àṣàfà ní ìlú mọ̀dárí ìlú ìlú ìlú ti sá márààbà máa mi náà márààbà máa tó dání sáyé náà ma yi mọ̀gbìn bẹ́ẹ̀ lẹ́nu mọ̀yìn dé inú gàgbé náà gan àti tẹ̀wá fẹ́. dání ma jẹ́ wọ́n àdéhùn. so ce ń ṣe gàgán aláàjì náà babu na na obin ya tun obin olóòdó dúró tẹ̀wá fi náà ati ga annabi yau na annabi ga ta yi tura ta ga yau ba ba ai ya kuma da amma an ba da daji amma da aka ba ni a da gwamnati Najeriya sai wannan sai dai ba shi da mutu ba ka ba a sai dai mi da ji fahimta tana da ya ga wannan ba na ba ne da muhimmanci to anan kan yundo ce daga ta zuwa ire na siyo wa mai ji zurfi bai lime kawai duniya especially usulu bai makasir wajen nura duniya wa fele ga ta goro ba nama mawa ke shigo ebe na zuwa ire na si na nga mai yaso n wuci ilalu da cile shi kato a cikin ngala a jika a diso <laughs> eh, waga awu hmm.

dagina dewan fahimtar al'adoro wace cakwado amma kawai na da bayanin da mm. wakanda mm. su tigo ba ba ne rasu ne ga za ta kula su nasu da hayi illa bil iman so wa dai ba ni ishe ba ta ba ni da mm. daga gida wace ce na ila wani annabi gano a ba san da yin dagin na gai da yayin na ke ba <laughs> amma ga Allah san daga na ai labarin bukatun da ci haji báyìí mo bàyìí báyìí gan ń gáàjì mọ́ n continue o but that was the question ẹjẹ ní fásitì wọn nana tó bá ní mọ ọjà òun sáré bá so that was the question ẹni pàdé mi ìdílé ọ̀sẹ̀ náà yá yẹ. káyọ̀ ìdàgí nínú. bọ́lá ní wà ní tẹ̀wá fi jà. tẹ̀wá fi kọ́ ìmọ̀ ọ̀dẹ̀ jà ní ti kọ́. ọmọ rẹ̀ tán àti ní. ọmọ rẹ̀ sálà. ń gbé ń dìgbà tó lò tó lè sálà tó wọlé sálà. wala tetapo kundi ga do do ko ina tsara ba da arfa ko kundi wa da jan kawai ne tawafi tawafi ya ke be ya da ji pipebe a gan kadmula wa ga ga kutiya maka mala mm. da tawafi fa da da da ni mun mun to bi aizan ma stata'tu yabo da kaku da tawafin na da hajji da ba so a yi ji ni na to da ba yana edo su kuro ne a ko sab da yana gina ga ibe aile na sai bi da tipe so da bi que ele é mais chega no normal. والله اعلم اعلم اوكي جاي بيعمل فيديو اه لا لا ga daga nan a to da waga ya yi sarar tun bani ilan ci bani cikin dutsun na kya bebe na tori bani gara ke bine gagan ya gima ya gibani nan ito gagan udan za a jibuwa ni ci zama yi to amma ne sa bebe a na bici jiya ci gagan nan sai ga da bayan yawancin ya bagaya na ji tunani wai bana understand yayi dai nga tsayi gagan ano nga understand yayi dai izaji daga ibi aile ale yin shi na wa jana to this mun dube ina gan so wa dai gan sai daga de wale karbici yana ogada da ni bi da da wani to karbici wa bai wani wani fassara ya ku hadisi ko qur'ani ken da so bi so don ka tuyan turanci tiyan contest ya gane bina waga ya gane bina ya ci ci wacce gawa da fassara ya kokoro yin kawai kano cin ga ba za su gaba ko na ci gaba ko na ci gaba ilona ga ga questa guarda ci sta lei da c'è come caso come poi lì li usa lì ma c'è con vago kuma ci gaba lo iboro gan an ga ofe gan kan ne na mishan jira ela ela jin baba ya ti go e ti aya bu ba ela ka kiye ke musu na ai le ka kiye

da tungole a na lati na gan wula kpe na aji da wuni ya yana kpe na aji da yana ma kpe na aji kire ce lami tu n kpe na so aji da yana baki ya mai tubu bele ya n kpe ba na wa lona alhali mai ganin so ce ganin za su tafsiri ne in gan yi shi foyi mm. e ka su koyi ga wanda a ma amma sau rabban so ya ganin wai gada nan kan ci da ke sojin wọ́n ti quotation yẹn kan hmm. daga a contest luwa ba da fahimta kim nan labi ba nan in ce wa ba gare gare ke annabi ga garda mina da gona isna u kullu shay illa yaka mu ya eh, ya muru <laughs> eh, ne ga jina amma ban biya wai ga Thank eh.

orila kyala mai ne da ya shi ba a jika ngala annabi da amfani da haida ta ce yana waya na ga ti ba da gina a gosan nawa zai da jibe daga na ga ba da gina ga ba ba shi wade topic ne dina yin wade kan da ci so kawai da bai na ji daɗi nan wai ga gaji suna ukun da shayi in zaki ɗan yi wuri a na ɗaya biya na biya imi jiga ta haila ebo na yahudi da na yahudi shi imi ya jiga ta haila lam yi wa ki luha e jiyan da ya e fiye da ya wa abin doro to da imi da ta haila wa fesun na yahudi jo

akar makalla inda kuta wadda ya zaka lafa gini da mutu so a biyu a ce bai za a ce da bai a samu su ne a kuma ga ya yi lafa eh, sai jirita nan su kuku kan mata ko wuce sun fata wallahi ba su damu wace jirita ba ta ida ita ya bude kabo da suna eh, oh, hmm. kowa kowa ya shiga wuta wayin eh. min kuni lawari duwa kana larabi ka hatman makadiya wani zarar ya kawo aya ya kawo aya bayan da ke kafin ƙuratun wuce goma da bayani da gona yare da na ɗaya ma da kuma da ne mai yi kogo shi aso ba musu ji ba nan sai ebo na ba ni a ji haya da ya

zuwa ile ga magada na ga maga a gan waya zabe zuwa ibi kandoci da su koya zuwa yau gala su ko caya ƙura'anu da su titi buba hmm. mu kamata da mu mustabi a tu da mu mustabi a tu na tataji idan baya dole ayan da ci dabu su kullum labi na un jike mina na ya yi cibon un ja ci gaga zan da coco ga mini zan magani gana ba wasu ko gan agaji shi na makula ne sun ka tsaga ji mun daga na takar bu ya ci ba ma ya ci ba mu so la ta faru da ba so yi ji ko don na ta ji da mu <laughs> which don't want to zando ci da zando ci zando ci da Pakistan mu zando ci da Pakistan mu a ba ne ji sallah da sallah gusu ne da amma yi musulmi a ga yi musulmi ki ya da su kuma inna salata kanat alal mm, mu'minin kitaban mawquta kalmar su koyi zai kanat in ta kuma so yi kakin wajen eh, kanat fil madi <laughs> okay madi madi so salla wafi ya zane imani jin hmm. wafi eh, so a yi salla hadiya la ilaha illallah kalmar alamu tuna kanatun to kinga eh it was nice it was nígbà tó ń ta tíá àti ìgbà ní àbọ̀ pàtó làbáàdì tá àyàwó yẹn tàbí ọ̀pọ̀ gaskiya generally fayi ne zala ne katin da yana dokure because lokaci da gona kami na irafe gbe ma na zuwa ne fasara kura ne za su a wajen mun luga yayi kawai ifera ji tafsiri be mala usman ifera ji be zakare ifera ji be zakanze after lokacin ci ba ta goga zonin daga ya wuta shi gani Na biyar da tsano ci gwa ilimin makasir shari'a usulul fiqh kawai fiqiya mi ci bi ilimin ci study nan ga mi mi ci bi yayi gan zaire fasara kura na wuza li tafsiru li da kai da bi bi na bi amma ko wai jin ale rugun adina ne mu da na waju ilimi makasi da ilimi usul fiki qal fiki ya ulumul qur'an nyen ne je gofu ya mana qur'an na turu e wuci ga wa be be nyeno cine ji mai ga da Ka kacha wa ke da to larabci larabci na gara na wa ke wo ba gun adina na wa jo jesu

wuna ranar kan wuji bayani ya samu togo mucin wuji to aya wuce a makotun da wuce mi conference last month IT bo nyina ga professor ndoci ga mu fe wo tafsir man ndoci Kano professor mutu to da Kano ba gu fe be ga mu ci ci fe fasara nya ya yi ayu allazina amani za ta dayin tumi dai ni la jadi musamman faktubu suratul bakara ga faktubu na ga za mu ci n ta faktubu mu ci ga ni ti ga ga fe fa kai lo ka alika lawa da bi mi gule wo ma ju mu shi na waga ka kawai kawa ali su ko ba alali ma ya lazwa wa eh wa fofu tugu na mu ya ta ti amuru mu le gu de kari na tun do ci ka to Ka min do ci mo to ne yi zakan ji la be dore ya no bi a to la no ji ban no be ebonu wuji idea yin kafin ene gofon yin ekuncina mgbe zanen ma tafsiri translate daga nufiyoyi shi daga larushe shi nufiyoyi na ngai zane jin tafsiri na yin na makin babu na wula akali a tuba na ya za daga ga bismillahi bi sunna su ko yara ma ne tsara mu daga kuma mai lajin nufiya ni mu fasiru ga yi mun so mai tafsiri mu jan kamar mun yi gasa mun yi gasa wuyo

Sega fanya la wuji gyara. Gene na ife din. Katun can. Katun can wani je su tanya. Billahi da. Allah akbar. Hmm. Mutu ma ala gbi mutu daga gene na mutu ce da mutu a kan yin lalle. Allah. Ba ta wata gine ba ta yi mu. Alhaji nuna na commissioner lokacin da bai da. Mun yi alhaji wani gina. fa èyíwó so baga baga ngu ke je fahimta da yana zan da shi ya yi ne kafin yi wani kafin cari so a dai gan ndi zahiri ya na gabe bina na yashe ne ndi wanti kawai kan da shi ya ji tumuwa wura da doshi wala zanda ciwo zanda ciwo da ji katun ji biyu ya mawa ga daga na karuwa wallahi tallahi mu ga kan dawo wannan mun na mun kuma fita kana ba ne so wa mu shiga ya je dan ta nan man bi ki muka an kai ina da da ke